To, ‘yan uwa ga suma tara, wato suma tara magani ne, gari ne na sha. Suma tara shi ainihin daɗin mace yake fitarwa, kamar da yadda gishiri ke gyara miya da magi. Wato ‘yar uwa idan kika yi amfani da suma tara ba namiji a tare da ke, ina ganin ranar a nemo ‘yan kwana-kwana ‘yan faya sabis wane za su ringa kashe wutar gobarar sha'awa a zuciyarki saboda yana ƙara ni'ima nan take za a ga ƙaramar hukuma ta dau harama nan take za ka ga uwa majalisa bila ta shiga tam ruwa wato wannan sirri yana da kyau kwarai da gaske sha yanzu ne magani yanzu ba je a dawo maza da mata za su iya sha amma su mata amfanin shi a wurin su har mallaka yana yi da ɗan ƙara matsi gaban mace sannan yana ƙara daɗi sosai yana sa namiji su ce, kuma yana sa ko kun kai ku ɗari a wurin namiji ya zamana ya fi jin daɗin mu'amala da ke saboda samun gamsuwa su mata da gaskiya garin nan an haɗa mishi abubuwa ba mai ne masu yawa a ciki su ma yana da amfani yana da kyau in kika saba amfani da shi to da yawa ko baki amfani da magani ba sai ki ga namiji ya rikice sakamakon aikin da kika taba yi da su ma tara kamfanin baban gida Eznera likitan mata mai gyara uwar gida amarya zawarawa yan mata da mai gida saboda haka har maganin na nono na duwawu na infection na mallaka farin jini kare sihiri da sauransu duka muna sidawa